To, Assalamu alaikum. Ni suna na shukuriya labarar. Wace irin sana'a kike yi? Ina sana'ar garin kunan aya. Saboda sauƙaƙawa aka yi wa mata, maimakon a ta jiƙawa ɗin nan ana kaiwa markaɗe, to sai kawai muka fito da wannan hanyoyin da kawai za a ɗan gyaggyara sai a yi garin. In ya so kawai sai dai mutum ya jiƙa shi. minti biyar haka sai ka tace zai zama kaman kullum markaɗa to in ka tace shi sai kawai in kana da bukata ka ƙara madaran ka ta ruwa da shuga ɗinka da ice shi kaɗai kina abin da kike ko ban da baya ga wani kina wani abu ina yin zoɓo ma zoba amma shi yadda nake yin shi shi kuma ina saka fruit da shi nake dafa shi kaman pineapple da kankana eh ina yin na siyarwa ina yin kuma kaman na biki kuma ina yin na gida me ji hankalin ki kika fara sana'a ga ki matashiya eh kawai ina ganin kamar shi wannan sana'an na yau da kullum ne kuma mutane na da bukatan shi tunda abu ne wanda ko da yaushe ana cikin shan shi eh. kuma is very interesting dai um, ya nisan zangon karatun ki. eh diploma na yi a food hygiene sai da a food hygiene eh. kenan sana'ar taki tana da alaka da abin da kika karanta eh tana da tunda na yi catering ma eh, eh tana da um, sai da kika kammala karatun kafin ki fara wannan sana'ar koko kina karatun kina sana'a eh ina yin karatu na ina sana'ar ne To da kika haɗa biyun hakan bai takura karatun ki ba? Bai takura ba. Kamar in zan tafi makaranta da safe da daddare zan haɗa komai na. Hmm. In zoben ne zan haɗa in sa a fridge ko freezer kafin safiya ya yi kankara in akwai wuta in ma inji ne aka kunna zai yi sanyi so na tafi makaranta in an zo siya za a iya samu a siya. To me burin ki a wannan sana'a da kike? Ina ki san kiga kanki a nan da ɗan kankanin lokaci. A ina so in gani ma na haɓaka ka ɗan samu abu mai amfani da albarka ne. To a wani irin mazubi kike zuba shi garin kunan naki? Ina yin na leda in a silin din shi haka in sachet kuma ana yin na bucket irin plastic bucket din nan su kuma sai a rufe su. Kin yi mashi suna ne? To garin dai kunan aya dai ake ce mishi ne. Eh, eh, kamar kin kawata shi ko? Eh amma na buga stika na na manna a jikin mm, roba mm. na saka dai da sunana. kin je hukumar da ke kula da abinci an duba miki ko kawai kin yi shi ne a mazubi da stika kina sayarwa eh ban je ba gaskiya saboda wannan is a long process hmm. wannan dai tunda a gida ne mata na cikin gida suke siya ba hmm. wai irin su stores nake kakkaiwa ba hmm. in zan je can din to kin ga dole sai na bi wannan hanyar to tunda a gida ne kawai ake siya shi yasa ban a gaba akwai yiwuwan ki je a ina da wannan ma damar ina so insha Allah in Allah ya hore dai a samu aje a yi din haka To wani kira gare ki ga 'yan uwanki mata musamman matasa? Ina kira ga mata 'yan uwana da a daina zaman banza a tashi a dinga neman na kai ko duk kankantar dai abu ya kamata a ce kana da 'yan sana'ar da zaka dinga yi kana dan juyawa at least dai wani abun ba sai ka jira an yi maka ba kana da naka ya fi ai maka din.